yau mun zo karkara gangara jihar age maradi inda za mu ga yadda ake tattalin amfanin gona don samun yara masu lahiya Salamu alaikum. Salamu alaikum salam. Malam ila. Malam samu. Daga gona. Lafiya kalau. Sosai an zala lafiya. Ah, lafiya Lafiya lau. Ah. Daga kalai. Eh, malam Abdu ba daga kalai nike ba iya amfanin kenan wanda na noma bana. To Allah sa alheri. Ah, Wannan abu ya zama ruwan dare. Rai ko Abdu hakan. Na lura shekara uku zuwa shekara uku muna samun karamcin abinci. Ya kamata mu samu mafita game da karamcin abincin nan. musamman ma mata masu juna biyu da masu ban nono da yara suna bukatar abinci ko da wani lokaci. To madalla. To malam Audu sai an jima. Sai an jima. Dan biki an yi ɓanna abinci. Wallahi wannan ai ɓanna ce ma aka yi. Saboda in ba ɓanna ba, di ba ki gani abinci jege-jege kuma ga karamcin abinci ana yi. Haba. Kin ga gidan bikin nan ɓanna abincin nan da ake. don allah dan sasanta a rage saboda an shiga cikin karamcin abinci kenan abincin da mutum nawa za ya ci in aka yi shi daidai a ci daidai a cinye shi daga nan ba sai an bar shi ba ya tayi yana ruba yana tsami ba ana shan shanya kuma ga an shiga cikin matsala abinci to mun gode sai an ji ba mun mun ta gida to ma da la'alla saka alheri amin ci kayan ta kasuwa a sayar wa alaikum salam ina da za'a mai gida kasuwa zan yi kasuwa wurin in sayar wannan kakin na hatsi na da na noma ku saido eh a mai gida kuna ganin abincin da ake yanzu ku ta ku saida na wune kina da halin hana ni a mai gida adiba kina da hana ni na wune fa kuma na niyya ta zan da shi salamu alaikum salamu alaikum ni ne kawai ne kwarmi ake zana abuna ne zan saida dan biya bukata ami abinci na ne zan saida mata ta hana ni lawali lahiya cikin karamcin abincin nan za ka saidawa kai bi da kuɗin zan saida dan biya bukatuna lawali a wanga lokaci na karamcin abinci bata kamata ka saidawa kai ne ya kamata ka dauki matakan da za ka nemo abincin ka ciyar da ɗiyanka su wadata ya zama ta suna cikin ƙoshin lahiya gaskiya ne ma na isa to ai ba ana saida kuma ko da an saida a saida kaɗan so eh, abin da ba noma ba Eh, masu sinadarai masu gina jiki mu ba mu da mata masu shinna biyu da mata masu ban nono a gidan zuwan ga abinci da muka mu tattala su mu tattala su saboda yaran mu saboda masu juna biyu da masu ban nono tsantsan da yara kanana mu tattala shi mu ware ba masu juna biyu da masu ban nono da yara kanana domin jikinsu ya bunƙasa cikin wannan karamcin abinci ya ne za mu yi kariya da wannan tamuwa ya kamata mu yi shawara da matanmu don mu samu mahita ya kamata mu gama noman rani da na damana don mu samu abinci masu sinadarai masu da jiki ya zama to kaga abincin mai sama wadatacce ne gare mu don mu kare iyalanmu da tamowa malloli zo in gwada ma da nake noman rani ka gani kama da kai koya lokacin karamcin abinci menene manoma ke iya yi don samun yara masu ƙoshin lahiya a rage sai da abinci kuma a shugabar da ciyar da iyali a rage bata abinci wajen sabga Mala in sai da wannan akwai in so abincin da ban noma ba in sai da ta in so ma iyalina abincin da ban noma ba gaskiya mala abdu dubaran ta ta dade ya kamata mu yi amfani da abincin da ke hitawa daga dabbobi kamar nama da kwai da nono da sauransu mala ya saka bisa ga wannan karin bayani kamar na gode Allah saka da kai to kamar da kamar da Allah malam lauli kaga abin da ke gwada ma hado da mai nake alama tun daga shukan daga alama karancin abinci za mu samu don haka na kebe daga inda zani zawa ya buri in yi noman rani yanzu ka diba ga abin da shukan kana ce na duka ta na shuka diba diba ga hinta ɗiyan a gani ko da abincin mu zuwa gaba ya ƙare kankana ce wa da shuka don saboda za mu rika amfani da ita daga zuwa ɗemu wannan da za mu rika bai mata da ɗemu kinan masu tana amfani kuma nan ga zogale ce da shuka kuma kaga ita ce muke amfani da ita da yallena eh, ina ba yallena ita ka ganta to kai baka kula da sata yana zama amfani da gare mu musamman noman rani yana da amfani saboda akan ana cikin karancin abinci haka ne malam isaka amma malam isaka an muna haka matanmu masu juna biyu da masu ban nono da yara kankana za su samu kusin lahiya arai ko malam lauli na gode malam isaka bisa wannan bayani da ka bani zan samu mahita ga wannan karamcin abinci da ake samu lokacin karamcin abinci menene manoma suke iya yi don samun abinci don matansu da ɗiyansu su wadata take yanke manoma su yi noman rani ko garki a gida su sai da kaɗan daga cikin amfanin gonarsu don su sayi abinci mai sinadarai da ba su noma ba su adana kuma su tattala abincin noman rani ko na garki salamu alaikum wallahi yanzu muke indi Allah na yi ni inda an yi ni layi ina yara zantan da muka wurin biki ɗazu na tattalin abinci shi na zo yanzu ki ƙara ƙarin bayani musamman ma yanzu da muke lokacin na yanzu na karamcin abinci to barsila yanzu abin da ke da akwai bisa kan yara ƙanƙanana masu banda ake ba nono kenan ana iya yi ta ba su nonon su har tsawon wata 24 huce haka nan ma yana ƙara kawo lahiyar yara saboda matsala abincin nan da aka shiga cikin shi yanzu daga wata shidda in yaro ya shiga cikin wata na bakwai ana iya a bashi dan kwai hakan ga anta el kabewa el zogala tana kuzari yaro yana kuzari kuma yana yin ilimi to kuma abin da zan haɗa miki yanzu kin ga awo yana da amfani a rika kai yaro awo bayanin da za miki bisa kan kai yara likita gurin awo da mai ciki bisa kan alluran nan da ake musu na rigakahi su ma yana kara ma yaro lahiya kuma yana kawo kuzarai ko da wata ce wata ciwo ta shigo cikin gari Allah yana karewa tare da rigakafin nan da aka ma yaro to hinda lokacin ne yanzu na karamcin abinci ya ne za mu yi raban abinci iyalanmu abin da zan faɗa miki bisa kan raban abincin nan ana iya a fara ba yara yannan a ba mata masu tukunna yannan sai a ba mata masu goyayyaki ba su ban nono sannan mata masu ban nono yau da wannan karin bayani suka min na ji daɗin shi na gode sai an ku. To madalla a gaida gida. Ina kira ga 'yan uwana maza da mata saboda tattalin abinci na na yanzu dole ne yanzu a tattala shi ko da za a saida sai a saida a so mu abincin da bamu noma ba mu yankaci mu da yara mu abinci mai gina jiki kamar su kamar su lemu da kayan garka sai mu ci gaba da noman rani da abin da kuma muka noma namu na damina mu ƙara da tattala saboda yaranmu muna ba su abinci mai gina jiki saboda kariyar tamowa